الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ta'ala ya kawo mu sha bakwai ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da shida kuma hudu ga watan bakwai dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa muna bayani akan aya ta uku malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ajiya mun karanta maganganun malamai a game da wannan aya musamman ɓangaranta na farko da shi ma ɓangare na biyu a shekhu sa'adi rahimahullahu ta'ala yake cewa وهذا الجزاء على عمل السوء العام wannan sakamakon da Allah ta'ala ya ce zai yi a game da mummunan aiki gabaki daya makhsusun fi ghairi ta'ibi wannan ya keɓanci waɗanda suka mutu ba su tuba ba ne amma idan mutum ya mutu kafin ya mutu Allah ya azurta shi da tuba to tuba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala zai kwankare ma mutum zunubansa kuma idan aka je lahira ba za a ga zanabin ba kamar bai yi ba fa inna ta'iba min adh-dhanbi kaman la dhanba la domin mutumin da ya tuba daga zunubi kamar bai yi bane wannan hadisi ne hadisi ne malam ash-sha'di ya dunkule shi a wannan manzo Allah sai ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu hadisi sahihi duk mutumin da ya zunubi ya tuba to kaman bai taba zunubi yake komawa ba amma mutumin da ya mutu yana zunubi to wannan yana ƙarƙashin mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala za a nuna masa mummunan aikin da ya yi in Allah ya ga dama sai ya gafarta masa idan bai kai shirka ba idan kuma ya ga dama sai ya shigar da shi wuta ya masa azaba gwaggwadon irin zunubin da ya aikata daga baya Allah ta'ala a cikin rahamarsa da jin kansa sai ya yafe masa sai ya fitar da shi daga cikin daga wuta ya mai da shi aljanna kamar yadda darussa da yawa suka gabata tun a farkon wannan darussa namu a cikin wannan wata mai albarka kama dallat ala zalika nususu kamar yadda nasusa na shari'a suka nuna so daga Allah zai saka ma mutum saban da ya aikata idan ya mutu bai tuba ba sannan saka wannan ma tana ƙarƙashin ganin daman Allah idan Allah ya ga dama ya gafarta masa idan ya ga dama kuma ya masa azaba so daga muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tuba sannan kuma zunubanmu da muka aikata har mu mutu muna yi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana lutufi a cikin lutufinsa ya mana ya mana rahama ya gafarta mana zunubanmu gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa man ya'mal min as-salihati wa man ya'mal min as-salihati ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal min as-salihati dukkan wanda ya aikata aiki nagari min zakarin namiji ne shi aw unsa ko ko mace ce ta aikin wa huwa mu'minun sannan kuma yana da imani fa ulaika yadkhuluna al-jannata waɗannan su ne waɗanda za su shiga aljannatai na Allah subhanahu wa ta'ala wala yuzlamuna naqiran kuma ba za a cuce su ba za a zalunce su ko da da naqiru ba naqir za mu ji shi nan gaba me ake nufi da naqir wannan ayar idan muka kalle ta tana da alaka da ayar da ta gabace ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba burin ku ne da burin ahal kitabi zai sa ku tsira ba dan kayi buri da baki ka ce kai musulmi ne amma baka aiki da musulunci ba wannan ba zai sa ka kuce a wajen Allah ta'ala ba sai da aiki haka ahal kitabi da suka yi burace buracen su wanda mun ga yadda a shehu shanqiti rahimahullahu ta'ala ya fassara mana wannan ayar da wasu ayoyin to Allah zai saka ma duk wanda ya aikata mummunan aiki to bayan ya bayani kan mummunan aiki sai kuma ya zo ya bayani kan aikin alkhairi sai ya ce wa man ya'mal min as-salihati dukkan wanda ya aikata ayyuka na gari mun ji me ake ce ma al'amalu salih a karatuttukan baya mun ji sharɗin da malamai suka ambata su ne idan aiki ya cika ake kiransa da al'amalu salih kamar maganar al-imam al-fudail ibn iyad yake cewa la yakunu al-amalu salihan inda Allah hatta yakuna mukhlis mukhlasan lillahi wa muwafiqan limaja jaa bihi rasulullah ba a kiran aiki salihi a wurin Allah aiki bai zama na gari a wurin Allah sai ya cika sharadi biyu a yi dan Allah kuma a dace da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi dole sai aiki ya cika waɗannan sharuɗin guda biyu sannan za a kira shi da al'amalu salih Allah ce to duk wanda ya aikata babu bambanci namiji ne shi ko mace Allah ta'ala ba zai cuce shi da abin da ake ce ma naqir ba naqir a cikin dabino yake za mu yi bayani a kansa al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa bayan Allah ta'ala ya ambata mana cewa waɗanda suka muna na aiki Allah ta'ala zai taka musu to sai ya ce innama yadkhulul jannata labarin dai da aka sani na gaskiya waɗanda za su shiga aljanna wa yan'amu fi fil akhirah kuma su sami ni'imar aljanna a lahira man mina su as shi shine duk wanda yayi aiki na gari ba wanda zai shiga aljannar Allah ta'ala ranar lahira ya samu ni'imar Allah madaukakin sarki bayan shiga aljanna akwai wasu abubuwan da kuma suke bin aljanna akwai ganin Allah ta'ala ganin Allah ta'ala ya fi shiga aljanna daɗi Dan aljanna idan suka shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai musu tajalli zai bayyana a gare su a cikin zatinsa ya bayyana a gare su su gan shi idan suka ga Allah subhanahu wataala sai su manta da ni'imar da Allah ta'ala ya musu ta aljanna sai su ji ni'imar da Allah ya musu yanzu ta su gani shi ta fi musu daɗi fiye da shiga aljanna bayan saunan naima idan ra'awhu in ja al-imam mai bad'u al-amali ce fa yanshawna an-na'ima idan ra'awhu fa ya khusrana ahli al-i'tidal ce idan suka shiga aljanna sai su manta da ganin sai su manta da ni'imar da suke ciki ta aljanna domin ganin Allah ta'ala ya fi shiga aljanna daɗi sannan kuma akwai ridwanun min Allah akbar sannan Allah sai ya zo ya ce kuma ya yadda da su to shi kuma Allah ya ce ya yadda da 'yan aljanna ya fi ganin Allah daɗi shi kuma ganin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna ya fi shiga aljannar daɗi to Allah ta'ala nan ya ce duk waɗanda suka aikata ayyuka na gari su ne za su samu ni'ima a lahira kuma su shiga aljanna min zukurihim wa inasihim babu bambanci tsakanin mazansu da matansu ba bambanci idan namiji ya aikin alkhairi Allah ta'ala zai ba shi lada idan mace ma ta aikin alkhairi Allah ta'ala zai ba ta lada wa zukuri ibadi wa inasuhum da mazajen al'ummata da matan da matan al'umma bayin Allah da mazansu wa huwa mu'minun bi suna masu imani da Allah wa bi rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqun bi wahdaniyati sannan suka gaggata ɗayantaka ta ni kaɗai ne وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم sannan suka gaggata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi min indi sannan suka yi imani suka gaggata abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah to su ne za su shiga aljanna kuma su samu ni'ima la antum ayyuhal mushrikuna bi ba ku mushrikai waɗanda kuke haɗa Allah ta'ala da wani a cikin bauta ba mushriki ba shi ba shiga aljanna na rasuli waɗanda suke ƙaryata manzan Allah ba za su shiga aljanna ba waɗanda za su shiga aljanna su ne waɗancan waɗanda suka yi al'amalu salih kuma suna da imani ga imani sun yi imani da Allah sannan kuma suka aikata aiki na gari dama akwai talazumi tsakanin al'iman da al'amal wannan aqida ahlus sunna wal jama'a kenan wajibi ne mutum ya kudirta bayan ya imani kuma ya aiki sannan Allah ta'ala ya ci gaba da bayani kamar yadda al-imam ibn jarir al-tabari yake dunkule mana tafsirin ayar sai ya ce fala tasma'u an tahillu wa antum kuffarun mahallal mu'minin ya ku mushrikai kafirai kada ku yi tsammanin za ku tsauna a matsayin masu imani alhali ku mushrikai ne kuma kafirai ba ku da imani ba za ku zama matsayin su ba wa tadkhulu madakhilahum fil qiyama sannan ku shiga inda masu imani za su shiga a ranar lahira ba za ku samu wannan ba wa antum na rasuli alhali kuna masu ƙaryata manzanni ba za ku shiga aljanna ba sharaɗin shiga aljanna shine imani da kuma aiki na gari duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lissafa mana tasirin aiki a cikin imani manzo Allah sama a hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin sahihin sa manzo Allah sama yake cewa al-iman bid'un wa sab'una shu'batan a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imanatul adha عن الطريق وإن الحياء لمن الإيمان manzalla ta sama ya ce imani hawa hawa ne gida gida kala kala har saba'in da wani abu mafi ɗaukakar imani shine mutum ya tabbatar ma da Allah ɗayantakarsa ya yadda Allah shi kaɗai cancanta a bauta masa kalmar shahada ya gazganta kalmar shahada a zuciyarsa sannan ya faɗi a baki sannan kuma ayyuka su gazgata haka sannan wa'adnaha imatatul adha anit tariq sannan kuma mafi kankanci daga cikin imani shine mutum ya ga wani abin da zai iya cutar da mutane akan hanya ya kawar musu da shi dutse ne a'a wata kaya ce a'a wata kwalba ce mutum ya ganta tabbas idan mutane suka bi mai mota zai iya wucewa ya taka ta ya ci ta fashi ko ya yi faci mai mashin haka mai keke balle dan adam da yake tafiya a kafarsa wani ma silifas ya sa takalmin shi sili-sili yake sai ya taka kaga wannan ka kau da shi a hanya manzon su ne ce yana cikin imani sai kuma manzon su ne ce wa innal haya ala minal imani kuma lalle kunya tana cikin imani abinda ake ce ma kunya shine mutum ya ji a ransa yana kyamar duk abinda idan ya aikata za a ce ala wadare shi ake ce ma kunya sannan kunyan nan akwai tsakanin mutum da Allah ta'ala akwai kuma tsakanin mutum da mutane ko da mutane ba su ganin ka to ka ji kunyar Allah kar ka aikata abin da Allah bai yarda da shi ba ku duba sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bai samu wannan matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi ya bashi ba da annabi sallallahu alaihi ya ce wa asdaquhum haya'an Usman ibn Affan wanda ya fi gaskiyar kunya a cikin al'ummar annabi sallama shine wa shine sayyidina Usman ibn Affan bai samu wannan matsayin ba sai da mala'iku suke ji suna jin kunyarsa saboda kunyarsa sai da mala'iku suke jin kunyarsa manzala ta sama wace rana ya zauna a gida hadisin na rabi radiyallahu ta'ala anha manzon sama ya zauna a gida sai ya shiga wata tsohuwar rijiya sai manzala ta sama ya zauna izari suke sawa kwarjalle zani suke ɗaurawa sai wannan zanin nasa sai ya dan bude cinyarsa wani bangare daga cikin cinyarsa sai ya bayyana aka yi sallama manzon sun ya ce aje a gawaye aka ce abubakar aka ce a ce shigo wa shirhu bil janna ka ce shi dan aljanna sai na abubakar ya shigo shi ma da ya gama zan sama ya sa kafafuwan shi a cikin wannan tsohuwar rijiya shi ma sai ya sa aka sake sallama manzon sun ya ce aje a duba waye aka ce umar ne manzon sun ya ce ku je ku ce masa ya shigo sannan wa bashiruhu bil janna ko wa bashiruhu bil janna in hajibi ɗaya ne ce a ce masa shi dan aljanna ne ya shigo ya shigo shi ma da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi haka ya ga sai na Abubakar yadda ya ce ma sai yayi sai can aka sake sallama aka ce wai sai aka ce Usmanu ne sai manzon sallallahu ya ce bashiru ku bashi izini ya shigo wa bashiruhu bil jannati ma'abalwa buhu ku bashi la ku ce masa shi dan aljanna ne kuma sannan Allah zai jarrabe shi da musiba sai aka gama zan sama ya lullaba wannan bangaren na cinyarsa da ya bayyana ashe na na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana kallo bayan sun gama abin da za su yi a wajen annabi sama suka fita sai na na Aisha faqiha haka ake son mutum ya zama ana son mutum ya zama faqihi a musulunci sai ta gani ashe ita hatta so ta yi istinbazi ta fitar da wani hukunci sai ta ce ma manzon sallama abubakar ya shigo ga yadda kake umar ya shigo ga yadda kake amma da usman ya zo sai ka canza zama ya haka manzon sun ce amma astahi min rajulin tastahi minhu almalaika mana duk kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunyar sa ba inna usman la tastahi minhu almalaikatu inna usman mala'iku suna jin kunyar sa to mutum ya wannan kaga ne ina cikin imani annabi sallallahu ya ga wani mutumi yana ma dan uwansa fada ina cewa habawa na kana yin abu baka jin kunya man sai ce da'ahu fa innal haya min imani kale shi kunya tana cikin imani saboda ana bukatar musulmi ya zama mai kunya kai ya rika aikata abubuwan da idan mutanen kirki sun ganki za su ce ala wadarai me yasa wani zai yi haka kai da wani dai bai yi haka ba to ka ji wannan damuwar a ranka shi ake ce ma kunya kuma an shiro ta ne daga rayuwa an ta ne daga rayuwa alhaya'u alhayatu alhaya malamai suka ce suna da alaka fala hayata bila haya babu kunya babu rayuwa in ba kunya sannan bila in kenan sannan wala hayata bila haya alhaya ruwa in ka cire hamza ruwa fala hayata bila haya babu rayuwa in ba ruwa to haka nan wala hayata bila haya'i babu rayuwa in ba kunya shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake faɗi a baitin sai yake cewa falad duniya idza zahaba al haya ba duniyan nan idan ba kunya to kunya tana cikin imani sannan manzo Allah sama ya rika lissafa ayyuka sai ce kaza yana cikin imani kayi bako ka girmama shi yana cikin imani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi makwabcinka ka kyautata masa sannan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya girmama bakonsa yana da haƙƙin kwana uku a wajen ka Ka girmama shi ka ba shi masauki ka riƙa ciyar da shi abinci abdiyafatu salatatu ayyamin فما زاد فهو تطوع حديثي صحيحي دم مقبتك ما أبنى باقنتا كسوت متن باقو أجدن كإيماني وانا واجبيني أما باين وانا أكل ننتو كان دجامك in kaga zaka ci gaba da masa isani sai ka ci gaba da masa in kuma gaba ba ka ci gaba da isani ba kwana uku ya cika to da daddare sai ka ce masa to akwai mai sai da waina a waje kaza alhali bai taba sanin shi dai sai dai ga an kawo mishi sai ka ce masa akwai mai sai da waina a waje kaza an ka tashi gobe da tashi hmm? ya halasta to amma kaga ai karamci ba karamci bane ka masa haka ko eh قال السدي الإمام السدي رحمه الله تعالى يكي تشيوا أبى أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح الله بذيك وانا أيكي بسي بذيك ربي إيماني بسي أني أيكي بذاك شيء كوي كي إيماني بسي كي شو آآ إيماني أعيك تأكي جننسا shi yasa kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-taqwa ha huna da at-taqwa da al-iman hada suke shi yasa ka ce waliyi shine wanda yake da taqwa kuma yake da imani man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan to baka cewa kai taqawaka na zuciyarka kamar yadda ake ma wasu mata sai ka musu nasiha ka ce su sa hijabi sai su ce wai a cikin zuciyarsu imanin yake a shi imani kamar ruwan sanyi ne a kwalba ko a koci idan ruwan sanyi ya cika ruwan sanyi a ina ake ganewa a bayan kofi ko a bayan kwalba ka ba za ka ce kana da imani ko kana da takwa ba amma ba a ga damshi a baya ba duk ruwan sanyin da ya cika ruwan sanyi to za a ga damshi a baya yanzu idan ka je za ka sai abin sha mineral ta baya za ka gani sai na kake taba sai ka ce an bune maka a zazzage ya kake yi kawai tabawa kake shi ke to haka imani yake imani bai taba koyuwa ba baya koyuwa akwai mu'minu ali fir'auna Allah ba mu labarin shi a ran nan kawai ya tumu imanu amma ran nan sai ce kada. qur'ani ba mu labari ce ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah an yi abu a gidan fir'auna ana shirin za a kashe annabi musa alaihi salam da shi ake mitin babban mutum ne a gidan fir'aunu sai aka zo ana mitin ya za a kashe musa to ashe shi tuntuni ya imani da annabi musa alaihi salam amma ya kumu imanahu yana taɓo imani yana taɓoyewa imani ya yi ƙarfi rannan aka zo ana mitin ya ga ƙiri-ƙiri tabbas za a kashe musa yi nan tabbas in dai annabi Musa bai ji wannan labarin ba to tabbas an kulla da daddare za a kashe shi kuma ba za a ga ba wanda zai tseratar da shi in ba Allah ba haka kawai shi abin ya ana cikin mitin kawai ya ji abin ya bige shi imani ya kai shi a taksuruna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu haka nan kawai za ku kashe mutum dan ya ce ubangijin shi shine Allah ai shi ne yanzu yaqtumu imanahu kaga imani la la yuqtamu al'ana imani la yumkinu katmu ba zai yi wa a rufe imani bai yanzu so daga in imani ya kai da gaske to aiki ce gaggata shi shi yasa da aka ce in za in mutum ya zo neman aka ka ba mutumin kirki ta ya za ka gane operation za a je a masa a gano imanin shi a cikin zuciya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda kuka yadda da addinin sa da dabi'un sa yazo wajen ku yace ku bashi ya to ku aura masa ya illa taf'aluhu takun fitnatun idan baku yi haka ba to fitina babba za ta abu a ban ƙasa da kuma ɓanna wacce take ne faɗin gaske Allah kaɗai ya san irinta to ya za ka gane mummuni ya za ka gane mai addini ya zo wajen haka operation za a je a zuciya sai a gano sai likita wani professional eh, doctor sai ya zo shi kenan cardiologist sai ce ya fasa zuciyarsa ya gano cewa yana da imani ko an yanka zuciyarka ba za a ga imanin ba ba za a gan shi ba ba za a gani ba a aiki ake gani wannan da manzo sun ce a takwa hahuna idan Allah zai maka hitabi. amma idan mutane za su maka hitabi, to su suna aiki ne da zawahir bayyanannan abubuwa suke gani Shi ne sai a ce wane mutumin kirki ne wane ba mutumin kirki ba ne ta hanyar aiki a aiki ake bambancewa sannan kuma 'yan adam Allah ta'ala ya sanya su su zama su ne masu shaida a ban ƙasa idan mutanen kirki suka yabe ka suka ce wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne to wajabat Allah zai ansa ya rubuta shaidar su idan mutanen kirki suka ce ka wane mutumin banza ne ba yi da kirki to shi ma wajabat wannan shaida ta tabbata a wajen Allah Allah zai karba ya aiki da ita musamman ma idan mutum ya mutu kun san hadisi to shine wannan saboda kalimamu suddi rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah baya karban imani sai da aiki na gari wa aba an yaqbala al-islam illa bil ihsan sannan Allah ba zai karbi musulunci ba sai da ihsani me yake nufi anan al-islam sune ayyukan da kake yi na imani ne al-islam ai to ihsan shi kuma me an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka abin da ake cewa ihsani shine ka bauta ma Allah kaman kana ganin Allah idan baka ganin sa to shi yana kallon ka mutum ne na aka ɗauke shi aiki wanda ya ɗauke shi aikin nan kwararre ne a aikin da ya ɗauke shi ya sa shi kamar yanzu misali a ce shekarun manajan banki talatin yana aikin banki sai kai kuma an zo an ɗauke ka da ɗan sabon digiri ka je ka gama akawuncin ɗanka shi ke na ka baka kila ma diploma sai aka ce an ɗauki mutum aiki shi ke nan sai aka ce manaja na da irin kyamaran nan yana ofis ɗin shi yana ganin duk abin da ake ya tsali'u yana ɗan gaggani duk abin da ake kai kuma ka sai yana kallon ka za a ga aiki ka san babanka ne a aiki to kaga zaka kyautata aiki to walillahi masalul a'la sai a ce Allah yana ganin ka kana ji a ranka kaba. Allah na kallon abin da kake yi ka yi ka saba masa ka yi da ba ka yi aikin arziki ba ka yi kwakwafan kuciya a sallah ka yi faki ba yawa sai yawan zinubi sai ba ka yi ba zaka tsaya kai sallah mai kyau ba za ka da ka saba Allah ba ibn Katirin rahimahullahu ta'ala ya ce lamma zakara aljaza'a ala sayyi'at lokacin da Allah ta'ala ya ambaci sakamakon munanan aiki wa annahu la budda an ya'khudha mustahiqqaha minal abdi sannan Allah ta'ala ya faɗa mana cewa zai rike abinda ya cancanta daga bawa duk abin da bawa ya yi mummunan aiki Allah zai taka masa an faɗa mana a baya jiya waɗanda suke nan ko dai Allah ya taka ma mutum a duniya ko kuma Allah ya saka masa a lahira an fi son Allah ya saka maka zunubi a duniya mutum ya mummunan aiki sai Allah ya sa shi ya ciwon kai to ana fatan wannan ciwon kan da Allah ya sa ya yi to za a wanke masa zunubin shi shi sa su magabata ba su gudun ciwo ba su gudun ciwo wanzan ta sama ya shiga gai da wata mata ya je da wata mata a cikin sahihul bukhari sai ta ce la'anakillahu ya humma shi Allah ƙine maka zazzaɓi masassara kamar masassarar ciwon masassaran malaria ko ta ko ta ko ta typhoid kowa wanda suka taɓa yi sun san su to tana ji tana zafi sai ta yi wannan ta tsine ma abin manzon sai ce la tasubbil humma fa innaha kaffaratul khataya ki kake zagi zazzabi idan zazzabi ya zo Allah ta'ala na amfani da shi ya share miki zunubin sai zunubin ke to Allah na amfani da rashin lafiyar mutum sai Allah ta'ala sai ya abin nan ɗinsa shi yasa al-imam ibn al-qayyim yake baiti yake cewa ja'at mukaffiratu dhunubi wa wadda'at ahlan biha min za'irin wa muwaddi'i qalat wa qad azamat ala firhaliha madha turidu fa qultu alla tarhali ko alla tuqli'i yace ja'at mukaffiratu dhunubi zazzabi yayi ya warke yace me share zunubai ta kawo mini ziyara wato matattara sai ce ahlan biha min za'irin wa muwaddi'i da wannan mai ziyarar ta zo ta gama ziyarar ta sai ta tafi da za ta tafi sai ta yi mun bankwana amma ni tana zuwa sai na ce mara balale barka da zuwa mai zuwa kuma ta tafi an jima ba haka yake yi ba sun san yara in kana da ɗa in yana zazzabi musamman na malaria sai ka zata ƙarya yake yi da rana kawai sai ya ta harkarsa amma karfe hudu na yi lokacin islamiyya sai zazzabi ya sauko sai ka zata ƙarya yake yi sai ka ce ƙarya ne sai ka je makaranta ita ce ta dawo za'ir wa muwajjiya shine sai ce qalat wa qad azamat ala masassara ta zo mini kuma ta yi niyyar za ta tafi sai ta ce mini Maza za turidu me kake so kuma yanzu fa qultu alla tuqli'i sai nace kake tafi da Allah ki zauna ai ta kare min zanubaina kaga ba za ka ce haka ba kai ko to to kun gani shine sai ce in ma fi duniya wa huwa al-ajwadu lahu ko dai Allah ya kama mutum da saban da ya tun a duniya wa huwa al-ajwadu lahu wannan shi yafi daidai ga mutum mutum ya zunubi a duniya Allah ya kama shi da sakamakon zunubin da ya yi shi yasa ai kaga idan barawo ya sata aka yanke masa hannu shi in aka yanke hannun nan to shi kenan an masa azabarsa ba shi da azaba a lahira Allah Allah ta'ala karimi ne ba zai ma bawansa azaba biyu ba ya masa azaba a duniya kuma ya masa azaba a lahira shi sa mutum bai tuba ba to sai a kama shi da laifi kai a kama shi da zazzabi ko a kama shi da wani ciwo ko ya taka kaya ko ta damuwa ko wani talauci sakamakon sako ne da mutum yake aikatawa wa in ma fil akhirati wal iyadu billahi min dhalik al-imam kathirin yace ko kuma Allah ya bari sai an je lahira ya kama shi da saban nan da yayi wa nas'aluhu al-afiyata fid dunya wal akhirah muna roƙon Allah ya kubutar da mu a duniya da lafiya Allah ya kubutar da mu daga zunubai gabaki da duniya da lahira to bayan Allah ta'ala ya ambaci wannan sakamakon su wasafha wal afwa wal musamaha sannan Allah ya ambaci yafiya da saukin hali na Allah subhanahu wa ta'ala shara'ati bayani ihsani to a wannan ayar kuma take gabanmu sai Allah ta'ala ya fara mana bayani akan kyautatawarsa wa karamihi da karamcinsa wa rahmatihi da tausayinsa fi qabulil a'mali saliha akan cewa Allah ta'ala yana aika yana karban kyawawan ayyuka min ibadihi daga bayinsa dhukuranihi wa inatihi mazan su da matansu بشرط الإيمان أما ده شرط الإيمان وأنه سيدخلهم الجنة كما ألا يمس القبر زي شجر سوء الجنة فنك ما كاد مزاس بداية a wata ayar Allah ta'ala yana ce mana fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa kullin min ba'd Allah ta'ala bayan addu'o'in da masu imani suka Allah ta'ala ya ambata mana siffofin masu imani a wannan Suwa ta ala Imran a ƙarshe ƙarshenta sai ƙarshe sai ya ce bayan sun yi waɗannan addu'o'in rabbana rabbana rabbana sai ce jaba da rabbuhum sai ubangijin ya amsa musu duka addu'o'in da suka yi a ƙarshe sai ya ce anni la wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa ni zan tozarta wani aiki daga wani mai aiki daga cikin ku ba namiji ne shi ko mace sashin ku da sashi Allah ta'ala ya alƙawarin haka shi yasa al-Imam Ibn Ashur rahimahullah ta'ala ya ce قصد التعميم والرد على من يحرم المرأة حظوظها ومن يحرم المرأة حظوظا كثيرة من الخير من أهل الجاهلية ألا يا أم بتشيوة دماتا دمزائني أو جن أيكي دلادة إن سكي أيكي إن ألا زي باس لادة daidai yake ba su domin Allah ya raddi ga waɗanda suke hana mace haƙoƙinta a jahiliya aw min ahli kitabi ko kuma daga cikin ahli kitabi wa fil hadith ya zo a cikin hadisi wal yashhadna al khaira wa da'wat al muslimina a game da idi manzon sa ne yace mata su fita su je idi yace wal yashhadna al khaira mata su halarci alheri alheri ake yi a masallacin idi wa Musulmi na sannan idan musulmai sun yi addu'a wannan raddi ne Allah yake ma waɗanda suke hana mata Ga baki ɗaya mace da namiji a halitta da addini sun kasu za ka iya kasa abubuwansu gida uku akwai abin da Allah ta'ala ya tashi halitta da mace da namiji ya musu iri ɗaya kana da hanci tana da hanci kana da goshi tana da goshi kana da kai tana da kai kana da hannu tana da hannu amma Allah subhanahu wata'ala sai bambanta ku a wasu waje wannan kashin farko kenan haka a wasu ibadu akwai abin da aka ce mata su akwai abin da aka ce maza su yi duka gabaki ɗaya sun yi tarayya a ciki wannan kashin farko kashi na biyu akwai abin da mata suka keɓanta da shi a halitta ban da maza Allah ta'ala ya bambanta halittar namiji da mace a al'aura ta nan ma ake duba an haifi yaro ko idan yaro ya faɗo shi ake fara dubawa da namiji na da kaza mace kuma tana da kaza Allah ta'ala ya bambanta wasu kuma bambance-bambancen suna bayyana ne idan an girma sai namiji ya gemu sai mace ta yi mama wannan bambanci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance mace namiji kuma bai da shi sai kuma a gefe guda akwai abin da namiji akwai abin da mace take da shi na ibada shi kuma namiji ba sai yayi ba akwai kuma abin da namiji shi kadai aka keɓance shi da shi mace ita kuma ba ta da wannan ibada da addini da kuma halitta na farko wanda aka yi musharaka tsakanin mace da namiji a halitta mun buga misalansu to a addini ibadar namiji da mace idan suka yi ibada babu bambanci ladarsu za ta zama ɗaya Allah idan mace ta yi sallah zai ba ta lada idan namiji ya sallah zai ba shi lada to amma sai aka bambanta halartar salatul jama'a a haƙƙin maza wajibi ne wannan shine kauli rajihi manzo Allah ta sani yace wa laqad hamamtu أن آمر بالصلاة فتقام فأنطلق أنا ورجال معي بحزم من نار فأحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار manzon sama ya ce na yi nufin in ɗibi wasu mutane a lokacin da za a tsaye da sallah sai in sa wani mutum ya limanci ni kuma sai in tafi fa an falika ana wa rijalun sai mu cira ta da ni da wasu mazaje mu tafi tare da mu akwai huzamun minna akwai bakin wuta a tare da mu kamar misali a ce fetur da ashana ila aqwamin la yashhaduna salata zuwa ga mutanen da ba su halartar sallah ba su zuwa fi salatul jama'a fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar sai kokona musu gida da da wuta manzon sallama hamma wa lam yaf'al annabi ya nufin haka bai yi ba da gangan kuma bai yi ba bai zama addini ba so da kadan mutum bai zo salatul jama'a ba ba za a ce a kona gidansa ba amma annabi yana nuna mana girman zunubinsa a kira sallah mutum ya zuwa masallaci to kun ga wannan wajibi ne a haƙƙin maza amma haƙƙin mata su sai aka ce su sallah a gidansu manzon salama yana bayani ne fa a cikin masallacinsa manzon sun ne hunna buyutuhunna khayrun lahunna ki sallah a gidajensu shi yafi amma da matar mutum za ta ce za ta je masallaci mazan sa ne ka a hana ta la tamna'u ima Allah masajid Allah idan sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila al fala yamna'ha idan dayan ku matarsa ta ce za ta zo salatul jama'a kai ya hana ta nana Aisha radiyallahu ta'ala anha abuwaito asiri daga wajenta ta kalli mata a zamanin ta ce wallahi da annabi zai dawo ya ga yadda kuke ta ba in za ku zo masallaci da sai ya hana ku amma manzo sama bai hana ba to kaga nan bambanci ne tsakanin namiji da mace a ibada amma a ladafa idan mace ta sallah a ɗakinta can kurya can uwar ɗaka ba a falo ba to irin ladar da za a baka ashirin da bakwan nan in ka zo kai halarci salatul jama'a haka za a bata anni la ubi wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd kaga bambanci ne wannan sannan akwai abin da aka keɓance mata da shi maza ba za su yi ba zaman gida zaman gida a ibada aure wannan hakkin mace ne Don ka auri mace ba za ka ce to ka riƙa zama a gida ba ai kuwan kuka ci gaba da zama tana ganin shekinka kullum kana gida kuna sheki ba ka fita ko ina ka zama abin nan menene kalala da kalalatu na magana jari ce kalala da kalalatu shi kawai sai dai sahoro da sahora ma kai eh, yan kajinta da kazarta take ciwo aka ce to ita za ta rika kwai suna ci shi in ya kwanta bacci tun magariba to ba zai tashi ba sai hantsi ya bar sai rana ta batse kamar sha biyu sannan zai tashi ta ce yana gudun fata shi ta canza eh, sahoro kenan to in ka ci gaba da tun tana ganin shekin ka kana zaune a gida kullum a wata rana sai dai ta fara ganin ka zama baki to babu infaki wa bima anfaqu min amwalihim babu infaki to kaga ita aka sa ibada ce zaman gidanta da take yi hafiz ibrahim yana cewa fi durihinna shu'unuhunna azimatun ka shu'uni rabbi sayfi wal mizraqi أنا لا أقول دعوا النساء توافرا بين الرجال يجن في الأسواق فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا فالشر في التقييد والإطلاق هنا شوى في دورهن شؤونهن عظيمة ما تعت كن a cikin gidajen al'amuran يمن manya ka shi'uni raddi saifi wal mizraqi kaman irin aikin da mayaki soja yake zuwa yi a fagen fama haihuwa yaƙin mata tarbiyyar yara har yaƙin mata ɗora girki a sauke tukunya yaƙin mata ranar da aka ce kai za ka yi za ka Wannan kuɗanka waɗannan ayyukan da na lissafa ka fa'is ne na mace ranar da aka ce kai za ka za ka gane ko kai waye to kaga wannan aiki sannan akwai abin da Allah ya keɓance maza na ibada su za su ne su fita inna sa'yakum la shatta bayan ya ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa to haka musulunci yake mu'amala da mata haka yake mu'amala dukkan halittun Allah shi yasa lokacin da za a yi mu'amala da mace a ce mata ta zama kamar namiji an zalunce ta an ɗora mata abin da ba za ta iya yi ba kuma an cuce ta an walakanta halittarta shi yasa musulunci ya girmama ta idan akwai abin da za ta yi tana da hukuk mace laha haƙƙun ta'lim wa ta'allum mace tana da haƙƙin koyo da koyarwa tana da haƙƙin abarta ta nemi ilimi ta zama babban malama idan musulunci bai ba mace haƙƙin ta ilimi ba ya aka aka samu irin suna na Aisha radiyallahu ta'ala ɗanyar ta urwatu zubai rahimahullahu ta'ala babban tabi'i ne dan yi rayuwa da manya-manyan sahabbai yana ɗaya daga cikin alfuqaha saba'a na madina Uwa tubin zubai dan sama malami ne hisham ibn urwa babban malamin fiqh babban malamin hadisi wata rana ya shiga wajen nana ishe ya ce mama ina da zan miki wasu tambayoyi kina bani mamaki in ganshi a matsayin masaniyar alkur'ani da tafsirinsa amma sai in ga ba abun ban mamaki ba ne saboda ai hatta manzala ta salama ana masa wahayi kuna hada a mayafi daya saboda wannan ba abun ban mamaki bane ce sai in ganci malamar hadisi shi ma bana mamaki don shi ma wancan san makal a gidan annabi salama kika rayu ya ce sai in ganci masaniyar mas ilimin fassarar mafarki shi ma bana mamaki ya ce sannan sai in ganci. masaniyar ayyamul arabi wa anshabul arab masaniyar tarihi na na shi ta san tarihi sannan ta san al'ansha dangantaka yace shi ma bana mamaki saboda babanki abubakar manzon sama ya ma sayyidina abubakar sheda akan sanin ayyamul arab da ansabul arab sayyidina abubakar yanzu sai ya faɗa maka kakanka na hamsin Allah ya bashi wannan falala to kaga yarsa babu mamaki idan ta gaje shi balarabe ya ce a waka sau man yushabih abahu wa ma zalam duk wanda ya kama da baban shi ya zalunci ka biyo babanka kai kama da babanka eh? kai zalunci kan da ya gaji ubansa wa yan sha'u nashi ulfitiyani minna na ma kana awadahu abuhu ya ce amma abin da ya ɗaure min kai shine sai in ganki masaniyar likitanci da haɗa magunguna ya aka yi haka ta ce manzo Allah ta salama ya yi rashin lafiya mai tsawo a ɗaki na ya jinya masu magani da yawa su rika zuwa suna ma manzo Allah ta sama a wajen su na koya haji kwakwalwa duk wanda ya zo ya magani ta haddace Su da kana na isha masaniyar likitanci ce Su da mata suna da haƙƙin su yi ilimi su yi ilimi sosai su zama ƙwararru amma duk lokacin da za a ta mace ta ilimi sai an lura da wasu kawani sai an lura da wasu kawa'id da sunan na rayuwa guda uku sai an lura da sunnatu tabi'a ya Allah ya halicci mace ba za ka zo ka ɗauko wani abu ka ce mace ta je ta karanta abinda idan ta zo ta karanta shi ba bai dace da halittarta ba shi kenan sai a ce sai a ce shi kenan mace ta zama soja sojiya ko wannan ko da ana yi bai dace da ɗabi'an mata ba to mace ba a san ta je tana irin waɗannan tsalle-tsallen akwai tsallen da mace za ta yi shi kenan wata ta tashi aiki ta zama kamar namiji sannan a likitanci haka yake tabbataccen abu ne to sai an lura da sunnatu ɗabi'ati khalqiha ya Allah ya halice ta duk abin da zaka ce ma mace ta je ta karanta to sai an lura da ɗabi'a halittarta wannan abin ya dace da halittar ɗabi'arta ana yin tambaya aka ce likitanci ya dace da halittar ɗabi'ar mace an san ya dace da ita a ce ta zama likitar mata ta zama likitar yara kai ko likitar kwakwalwa za ta zama za ta iya yi ya dace da ɗabi'arta mace mace ita ita ita, ita kaman ƙarura ce gilas ce manzon ta sama ya ga wani mutum ya ɗauko matar shi a raƙumi sai zurno yake da ita duk yana tafiya manzon sun ya ce rifqan bil qawari shi da Allah kai hankali da gilas mana sai ka zo gidan mutum ya sabon irin gidajen nan da ake na gilas gabaci. da sai ka zo ka ɗau dutse kana jefawa yana hango dutse kana wasa da ko yara su zo suna wannan yana jefo wancan wancan yana jefo ji kuma da hankalin shi ba idan shi biyu ai sai inda karfin shi ya kare ko to su haka suke kamar gila su ba za su iya ɗaukan wannan wahalar ba fiskan bil kawari su daga kaje ka ce ma mace ta zama kamar namiji ana gogoriyo da ita ba daidai ba ne wannan yasa ko sabis suka je ya kamata a kalli matsayinsu a kalli matsayinsu duk waɗannan wahalhalun da ake ba katai maza su ba sai an sa su sun yi ba ɗabi'ar halitta su ta saba ma ɗabi'ar halittar namiji namiji shi ɗan hushuna ne muryarsa kasuwa ce in mutum ya zama muryar siririya shi ke nan sai ya zama abin tsokana a cikin mutane ba a san jikin shi ya zama mai laushi kawai kwakwaka shi dai ga nan kawai wani abin nan kawai kamar kitse kullum da ya ɗan rana shi ke nan sai shakwa ana son namiji ya zama yana da hushuna sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu haka yace ma yace ma yace musu yace ikhshawshinu yace ku zama masu karfin hali ku zama fata ku ta zama mai kaushi ku saba da wahala to sunna ta farko kenan sunna ta biyu a karatun mace sunnatul aulawiyya shi an kalli me in ta je ta karanta yafi menene idan za ta karanta ya fi dacewa da ita ya fi dacewa da halittar ta ɗin nan an koma zai? ya kuma dace da ɗabi'ar yanayin yadda za ta zo ta amfanar a cikin al'umma aulawiyya ne ya ne mace za ta je ta karanta sai an kalli wannan sannan a haƙƙu talim ɗinta sai an lura da haƙƙu a sunnatul shima ko sunnatul mujtama' wace irin wace irin al'umma take rayuwa a cikinta sannan me za ta je ta yi sannan wannan karatun idan ta je ta yi ba zai kwashe haƙƙin 'ya'yanta ba ya zama ba tarbiyya asalin halittar ta Allah ta'ala ya halice ta ta yi tarbiyya ita ce take tarbiyya me yasa Allah ta'ala da ya tashi bayani sai ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a amma wajen yaye fa sai ka ce fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin na junaha alaihima za a yaye to akwai haƙƙin baba a ciki alal aƙalli za ka iya kawowa a ƙwaƙwalwarka za a yaye yaro to kila sai a rika sai masa saralak kila sai a rika sai masa ɗan abubuwan daɗi amma wannan shayarwa ita take da nonanta sai ka ce wal walidatu yughdina auladahunna hawlaini kamilai mata a basu su shayar da 'ya'yansu nono shekaru biyu cif cif cikakku amma sai Allah ce liman arada an yutim marraba ga wanda yake da nufin ya cika shayarwa kaga mata ke yi haƙƙin su ne aikin su ne su suke tarbiyya yanzu ranar da aka baka da yaro zaka dandana kudanka ranar ba za ka yi aikin komai ba amma su ko sai su wannan su wannan suna aikin gida ga kicin ga waye ga waye wani zubin ba sai kaga ana toye wani abin yaron ya zo sai ke ta gaban kai ta faduwa kai yaron ya faɗi sai kuma kila ka ɗau littafi kana duba ko jarida ma ba za ka iya ba in yana kuka sai dai ka ce <laughs> amma ita ko cikin hikima da lallashi kawai sai ka ga ya shiru aikin ta ne to duk sai an kula da wannan so daga ana cikin hauka wata irin rayuwa muke ciki ta hauka ta hudar da mata a ce su fito su yi komai musulunci shine kiyaye haƙƙin mata a shekarun baya ko a bana sai da muka sake nanatawa haka dai a hankali yadda mace take kafin zuwan musulunci a koma tarihi ya mace take kafin zuwan musulunci macen nan fa ba ta da kima na faɗa mana cewa wata rana mutanen china suka zauna suna mitin kafin zuwan musulunci wai wai shin mace wai mutum ce ake yi a wayewa kai da china shi idan za a yi bayani akan ancient civilization sai an kawo china alhabaratul ariqa da aka yi a da to sai an faɗi china a suna da ci gaba tun to amma wai suka zo suna nufin wai halin mar'atu insanatun shin mace wai yar adam ce ana tattaunawa ƙarshe professors da manya-manyan masana ƙarshe dai aka yi ittifaki aka ce to hiya insanatun laka insanin dakarin an yi ittifaki ita mace mace dan adam ce ita yar adam ce amma ba kamar namiji ba so daga matsayinta bai wuce kamar matsayin akuya ba ka ga dama ka ɗauke ta ka ka sai da ita kafin zuwan musulunci ana sai da mata mutum sai ya sai da a raba gado idan aka raba gado ya gaji kishiyar babarsa abokiyar zaman babarsa sai ya ɗauke ta kai ta kasuwa ya sai da shi kuma wancan ya gaji uwar shi shi kuma shi ma sai ya je ɗauke ta je sai da ita a kasuwa haka ake yi a jahiliya ka karanta tarihi za ka sha mamaki saboda macen da kaga an ruda ta a yanzu an zo ana cewa musulunci ya danne mata hakkinta kuma ta yadda to an hana mata ta san tarihin ta da amma musulunci ya zo ya ɗauko ta girmama ta a matsayin uwa hakkinta ya fi na uba a wajen kyautatawa hakkinta ya fi na uba in za a kyautata mata sai an kyautata mata sau uku sannan za a kyautata ma uba sau ɗaya wace irin daraja ce wannan mace bata samu ba aka ba ta gado sannan kuma aka ce duk nauyinta a kula da ita to daga da yanzu ba gwamna mace ko ba wanda ba gwamna ba mu da gwamna ba ba gwamna mace ko ba gwamniya to da gwamna mutum zai auri gwamna mace a ce akwai gwamna mace shi kuma kashuwal ne zuwa yake yana yin aiki a lissafo kudin shi na awa biyu a bashi ka san daga ji kudin aikin awa biyu ai bai da yawa a Najeriya kai aiki awa biyu a baka ba yawa to shi zai rika cefa ne in ta ga dama ta taimaka masa in ba ta ga dama ba ta ta ki taimaka mushi in ta ga dama ta taimaka masa in ba ta ga dama ba za ta taimaka mushi ba ba zai zo shi to ai tun da shi ne ba shi ke ne ya zama mijin hajiya ba shi zai je nemo akwai girmama da tafi wannan to amma mata ana zuga su sai a ce musu su fito su gogoriyo da maza ha maza ha mata haƙoƙinsu da musulunci ya ba su ya girmama su da sun tsaya sun kalla sun gode ma Allah to ba ƙaramar daraja za su yi ba to wannan ayar abin da take mana ishara zuwa gare shi Allah ta'ala a wajen lada bai bambanta tsakanin namiji da mace ba idan ya aikin alkhairi Allah zai saka masa idan Allah baya halitta وليس الذكر في الخلق أما في الثواب الذكر كالأنثى والأنثى كالذكر باش ده بنبنشي إن مجي أيكن الخير أباشي لا ده قوم أمة تي أبات لا ده قوم باش ده بنبنشي أقول ذا أنم وده كما تاسو فهمتي وانا أنا تجوي غاس هذا كفاتو أكي musulunci يا girmama ماسو mu bambanta tsakanin abin da musulunci ya tanadan ma mata da abin da miyagun al'adun mutane jahilai suke aiwatarwa a yau a cikin al'ummar musulmai za ka samu mutum ya kuma yana da ashirin amma zai fita gida sai ya ɗauko naira ɗari sai ya basu a cikin al'ummar mu ake wannan shi kuma da daddare in ya tashi da daddare yanzu akwai mazajen da ba su buɗe baki a gidansu da yawa ba za su yi buɗe baki a gida ba kadai ga kwai a fasa biyar sannan ya ce a dafa masa ingomi ko a soya masa ya dawo gida yana mazurai ciwowa suka yi ba a gida aka yi ba ya fasu mai kulla fiki kaga irin waɗannan ba musulunci ne sa kake ƙarin aure ce kana da iko ta ƙara mata daga ɗaya ce ta da iko sai ta tsere su za ka kiyaye musu ba musulunci ba ne al'adun da mutanenmu suke zuwa su je su a zo zai a je walima annabi ya ce kana da mata ya ce bai da ita aka ce je kai aure da me ya auren ya tafi ya annabi ya ce je ka ƙara ta biyu ya ƙara ta biyu talauci ya ƙaru aka ya dawo ya ce aka ce ƙara ta uku ya ƙara ta uku da me yake auren kuma ga talauci ya kuma dawowa ya kuma cewa talauci aka ce je ya ƙara ta hudu sai ya ƙara ta hudu ya cika cif cif ya zama sarki ba haka ba ya ce ba ta ce mai mata hudu shine sarki ba mai mata uku mahaukaci ko haushe fa ya faɗi ba ni ba mai mata biyu kuma abin da munani mai mata ne kuma abokin gwagwaro haka ba haushe yake yake bane Allah ya shirye shi ni kuma da nan waito ni ma Allah ya sa ban da zunubi mun gane to shine wannan da me ya kara auren nan da me ya kara so da kace da manzon sama da ya tara da yi bayani akan matasa ce ya ma'asharan shabab man istata'a minkum malamai sun kai sun kawo a game da me ake nufi da alba'a kauli radihi alba'a malamai suka ce shine al-qudratu 'ala al-qiyam bi mu'ani az-zawaj qablu wa ba'du abin da ake ce ma ba'a shine kana da abin da za ka iya ɗaukan nauyin aure qablu wa ba'du kafin bayan kafin da bayan kafin ayi aure akwai tawainiya akwai mu'an sannan bayan haka akwai mu'an za ka iya ɗauka kana da lafiya wanda suka fassara alba'a da matsayin mutum na da lafiya amma zama shabab ya ce ka tara maza ina jin matasa guda dubu ɗaya guda nawa ne masu da lafiya musamman matasan wannan zamanin guda nawa ne masu da lafiya wanda ba za su iya taka mace ba suna da yawa ba su da yawa a cikin dubu guda nawa ne ba su da yawa sai da kamar sun a shabab yana magana wai wai suna da karfin yin aure ba karfin sha'awa ba a su suke da karfin sha'awa annabi Ke ce musulmani su sa min kuma ba'a to daga nauyi ne almisaqul ghalib ba yadda ake ba kwana bi mutum ya aure shi shikenan kuma a fara rigima ya take ka kaji ana rigingimin aure an an saki yarinya ƴaƴanta bi ƴaƴanta ɗanta ɗaya me dalili ya kasa shi da ita shi kuma ya yake rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rayuwa subhanahu wa ta'ala ya subhanahu wa ta'ala ya tsara mana hasken zaman lafiya da alkhairi shirya mana zuriyar matan mu Allah ya suturta su matasan mu Allah ya shirye Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da waɗanda suke hanyar daidai ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka yi albarka a cikin rayuwar mu idan mun zo mutuwa ka sa mu cika da imani ya Allah madaukakin sarki ka kyamatar da mu a cikin so ya Allah madaukakin sarki ka sa mana soyayyar abin da ka umarce mu mu aiwata ya Allah madaukakin sarki ka shigar da mu aljanna ka ka yafe mana kurakuranmu ka gafarta mana zunuban mu Allah ya mu annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka kai mu iyalan annabi sallallahu alaihi salati da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa ga baki ɗaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh